This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. A kan kafa sadarwa ta intanet Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Ashton kata don zama sakataren tsaron Amurka na gaba. Shugaban ya bayyana zaɓin nasa ne jiya jama'a a fadar White House. kata wanda mai ilimin kimiyyar fasaha ne kuma ƙwararre a fannin manyan makaman yaƙi, ya kasance mataimakin sakataren tsaro daga shekara ta 2011 zuwa 2013 kafin nan shi ne babban jami'i a fannin siyo makamai a ma'aikatar tsaron ta pentagon na tsawon shekaru biyu shugaba obama wanda ya kira ashton kata da sunan da abokansa kan kira shi wato ash ya ce kata ya bullo da wani sabon salo na gama dabaru da sanayyar na'ura an bayyana shi da cewa mutum ne mai samun goyon bayan dukkanin bangarorin siyasa a washington kuma muddin majalisar dattawa ta amince da shi zai maye gurbin Chuck Hagel wanda ya yi murabus a watan jiya sanadiyar matsin lamba bayan shekaru biyu kawai da kama wannan aikin. Kata wanda ya tsaya gangada shugaba Obama da mataimakin shugaban kasa Joe Biden a jiya jama'a ya ce matukar aka tabbatar da naɗin nasa zai baiwa Mr. Obama sahihiyar shawarar dabarun yaƙi ya kuma yi jawabi ga sojojin ƙasar yana mai cewa ya yi alkawarin bauta ma ƙasar da irin matukar himmar da su ma kan nuna kula yaumin babbar mai gabatar da ƙara ta kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ci gaba da tattara bayanan shaida game da shari'ar shugaban kenya uhuru kenyatta duk kuwa da yin watsi da tuhumce-tuhumcen da ake yi masa a jiya juma'a ce fatu Suda. ta janye tuhumce-tuhumcen aikata manyan laifuka na cin zarafin bul'adama da ake ma Mr. Kenyatta wanda aka zarga da haddasa mace-mace da suka biyo bayan zaɓe a shekara ta 2007 da 2008. Bensuda ta gaya ma sashin turanci na muryar Amurka cewa barazana ga shaidu da kuma rashin bayar da haɗin kai daga ɓangaren gwamnatin Kenya sun kawo cikas a gabatar da ƙarar. to amma ta ƙara da cewa ofis ɗinta ba zai miƙa wuya ba nan da nan dai shugaban na kenya ya mai da martani game da sanarwar ta jiya juma'a inda ya faɗi cikin wata takardar bayani cewa labarin ya faranta masa rai tare da kwantar masa da hankali ya kuma sake jaddada cewa bai aikata laifin ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch da ke nan amurka dai ta yi allah wadai da wannan matakin da cewa mayar da hannun agogo baya ne a ƙoƙarin da ake na ganin an kawo ƙarshen al'adar nan ta aikata abin da aka ga dama a ƙasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani sabon kumban da aka kera shi da nufin mai da 'yan sama jannatin Amurka zuwa duniyar wata da wasu dunoyin ya dawo daga tafiyar gwaji har masana ilimin kimiyyar Amurka sun yaba sosai. Shugaban wannan balaguran gwaji Rob Navis wanda ya yi bayanin dawowar kumbin mai suna orion a kafar yada labaran hukumar sama jannatin amurka ta nasa ya bayyana tafiyar da cewa na cike da duk wata nasarar da ake tunani a daidai lokacin da orion din ya kusanci masaukin wato inda zai sauka a cikin tekun pacific a jiya jama'a sai navies ya barke da shelar cewa ya amurka ga sabon kumbanki sai 'yan kallo da ke doron ƙasa ciki har da 'yan jarida da sauran 'yan sama jannatin su ma suka barke da suwa da tafi kumban dai zai yi jigilar 'yan sama jannatin amurka ne zuwa gaba da falakin duniyarmu har ma da duniyar mas. kwararru kan haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya na kiran da a canza salon aikin 'yan sanda a amurka bayan wasu al'amura biyu daban-daban inda aka kasa tuhumar 'yan sanda fararen fata waɗanda suka kashe ba 'yan fatar da ba su ɗauke da makami shugabar fannin kula da tsirarin jinsi a majalisar ɗinkin duniya rita ishaq ta faɗi a cikin wata takardar da ta fitar jiya jama'a cewa hukuncin da rukuni biyu na masu bin ba'asin shari'a suka yanke sun sa mutane da dama na ta nuna damuwa kan yadda akan shiriritar da zancen muddin aka yi amfani da ƙarfin tsiya kan baƙaƙen fata ko kuma wasu sauran tsirarin jinsuna. waɗannan al'amura dai sun janyo zanga-zanga a faɗin ƙasar da daren jiya juma'a ma an ci gaba da zanga-zangar nuna kyamar 'yan sanda a birane da dama ciki har da new york da chicago da washington a chicago masu zanga-zangar sun yi ta ihun cewa ba na iya numfashi wato yadda marigayi eric gana ya yi ta cewa lokacin da wani ɗan sandan new york ya shaƙe shi bayan da ya ƙi a kama shi cikin watan yuli daga bisani ghana ya mutu kuma a wani gungun masu bin ba'asin shari'a ya yanke hukunci a wannan satin cewa ba za a tuhumci wato ba za a tuhumi dan sandan mai suna daniel patelu ba game da mutuwar a wani al'amarin kuma da ya wato da aka fi yadawa wanda ya harzika jama'a wani ɗan sandan yankin st louis da ke garin ferguson na jihar missouri mai suna darren wilson ya bindige wani ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa mai suna michael brown a yayin wata arangama kan wani titi a cikin watan agusta haka zalika a jiya juma'a masu gabatar da kara a birnin new york sun ce suna tunanin tuhumar wani ɗan sandan wanda ya bindige wani bakar fata da bai ɗauke da makami a watan nuwamba wani kwamandan mayakan sunni a siriya wanda ya yi mubaya'a ga kungiyar daular islama ya yi barazanar daukar fansa kan 'yan shi'a da ke labanan saboda kama matarsa da 'ya'yansa da aka yi a labanan ɗin abu ali al-shishani ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa zai kama mata da 'ya'ya Eh, wato zai kama mata da 'ya'yan 'yan shi'a wasu mutane biyu da fuska wato wasu mutane biyu da fuskoki rufe na tsaye ganga da shi shishani din a faifan bidiyon wanda ba a iya tantance sahihancinsa ba hukumomin labanan sun ce sunansa na ainihi shine anas sharkas sannu a hankali dai labanan na tsunduma cikin yakin da duniya ke yi da mayakan kungiyar daular islama waɗanda suka kame sassan siriya da iraki da dama haka zalika a jiya juma'ar sarki abdallah na jordan ya bayyana fafatawar da ake yi da kungiyar daular ta islama da cewa yakin duniya na uku ne yana mai kiran musulmi da su haɗa kai wajen yin galaba da masu tsoron ra'ayin sarkin ya zanta da gidan talabijin na cbs a nan amurka kafin ya gana da shugaba barack obama a fadar white house mr obama ya alkawarin kara yawan taimakon da amurka ke baiwa kasar ta jordan zuwa dala biliyan daya wadda kasar ta jordan muhimmiya ce a sosai a taron dangin da amurka da kasashen laraba ke yi a yakinsu da kungiyar daular ta islama dubin dubatan mutanen da ke zaune a ƙauyukan gabar teku da wuraren da ke cike da wato aka cika samun gocewar ƙasa a filifino sun gudu a jiya jama'a kwana guda kafin wata mahaukaciyar guguwar da ke da ake kyautar zaton za ta fantsamo ma ƙasar ƙwararru masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin cewa da yiwuwar mahaukacewar guguwar da ake kira hagufit mai tafiya da ruwan sama wadda mutanen yankin ke kira smash ta dira a yankin da ke tsakiyar fini da yammacin yau asabar. labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. ce duka mai rai zai zama mace Allahu akbar da kusan zai katil mauti Malam Iro na tabbata masu saurare yau za su za su ji abin ya yi wani iri saboda mun sosai mun bude wannan shiri ba yadda muka saba yawa ba yadda muka saba ba sun ji da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kuma duk dai sun san har yanzu muna cikin halin imuwa da kuma juyayin rashin wannan abin ke aiki tamu sa'adatu mm, muhammad fawo ba kuma har yanzu masu saurare suna ta rubutuwa wasu suna ta kira mm. suna barin sakonni eh, da muryoyinsu suna ah. ta mana ta'aziyya daga ko ina a duniya Man ji wato zan ce wannan rasuwa sosai halima sosai Mala ibrahim kuma abin yawancinmu ba musamman ta ta rashin lahiya ba yawancinmu mm. muna ji da wani lokaci kama idan ka lura tun wani dawa da ta yi daga saudiya mm. muryarta ta fara sakewa idan ta aiko rahoto za mu ce sa'adatu muryarta ta canza amma ba mu san ta yi rashin lahiya ba har abin ya yi tsanani har ta kwanta asibiti wallahi ya sa muka ji abin haka kwatsam mana kwatsam sosai kuma har ranar shidda ga watan nuwamba mm. ta aiko email ta ma aiko rahoto mm, ta aiko rahoto akan siyasar da jihar yobe mm. ta aiko rahoto ina ga shine rahoton ta na ƙarshe kwarai haka ne kuma nima a shiri na na noma akwai hirar da ta min da kwamishinan muhalli na jihar yobe idan mm. allah da jibirar talata zan sa shi don tunda ta yi hira amma kahin a sa kuma allah ya karbe ta yawa mm. to allah ubangiji ya ji kanta halima amin allah ya sa ta huta amin amin a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum nan ka rasa shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da yada haka ka koma kira bai karaba kira ba sai mutuwa da yada haka zuna tun daga kaka har ga uwa wanga gida bai Yawa Ibrahim kuma yawanci dai a nan watakila ku da kuna yawan zuwa Najeriya kun santa kun ni ban taba ganin ta ba a waya dai a waya muke hira muke hulɗa kuma mun saba sosai da ita. Kin san Sa'adatu Muhammad a lokacin tana aiki a gidan talabijin na jihar Gombe. A shekarar da biyar lokacin da sashen wasu na murya Amurka ya fara gudanar da irin tarukan nan da ake na yaƙi da ƙanjamau a lokacin, a lokacin muna kiransa taron koli kan yaƙi da cutar ƙanjamau Kin san na farko da muka fara gudanarwa mun yi shi ne a lafiya da ɓilliri da kuma kachaku to a wannan taro na billiri da muka yi a shekara ta dubu biyu da biyar a lokacin muka fara haduwa da ita marigayya sadatu muhammad fawu lokacin ta zo tana ɗaukan rahoto na wannan taro da muke mai gidan talabijin na gombe to har take man tambayoyi lokacin da muka yi hira da ita akan musabbabin kawo wannan taro zuwa garin billiri to a bayan nan na ga rahotannin da ta aika na wannan taro da muka yi sai kuma a cikin watan disamba na wannan shekara ta 2005 sai muka sake haduwa wajen taro da aka yi na kasashen duniya kan yaƙi da cutar kanjamau kuma sai a abuja a nigeria a kasa yauwa to lokacin wannan taro muka sake haduwa da ita ita ma lokacin tana wakili a wajen wannan taro kuma tana ɗaukar rahotanni na wannan taro to na karanta rahotanni rahotanni da dama da ta tura har a lokacin nake ce mata ya kamata idan a sashen hausa na murya amurka zai ɗauki wakilai ya kamata ke ma ki nemi wato irin wannan zamowa wakiliya ta murya amurka saboda ganin irin abubuwan da take musamman ma kiwon lafiya yawa shine nake son ce musamman lokacin kaga duni ko ce manyan kasashe mm. sun ba da karhi wajen haɓaka wasu shirye-shirye na kiwon lafiya lafiya kuma ana neman ƙwararrun yan mm. jarida waɗanda za su iya isar da saƙo sosai kuwa mm. to a wannan lokacin kuma sai aka yi dace yan watanni kaɗan bayan nan sai sashen hausa na murya amurka ya yi niyya wato ya yanke shawarar ɗaukan wakilai din sai aka kira mutane masu sha'awa a ofishi lokacin da aka bude ofishin kano shekara ta dubu biyu da 2006 kenan na tuna lokacin da aka ce za a ɗauki wakilai na kira ita sa'adatu muhammad da kuma nasira da ma'il hikaya saboda shi ma ya je wajen wannan taro da muka yi ya ɗauki rahotanni shi yana aiki ma rediyo ne a lokacin na jihar gombe na ce musu in kuna sha'awa kuna iya neman wato wannan matsayi na wakilai ɗin wato sa'adatu tana ɗaya daga cikin waɗanda idan kika ga wato abubuwan da ta yi wato kamar ayyukan da aka ba su a wurin in kika ga abin da ta yi sai ki ɗauka cewa wato ta jima ainun tana wannan aiki kuma lokacin kwamiti da aka sa na zaɓa abin nan kamar mutane uku ne gaba ɗaya kowa ya ba da shawarin cewa a ɗauki ita sa'adatu aiki a wannan lokacin to yadda aka yi aka ɗauke ta aiki kenan kuma cikin wannan lokaci dai a saboda aikin da muka yi tare kan harkar kiwon lafiya da sauransu haka sai muka zamo kaman 'yan uwa kowa ya san sa'adatu ya san cewa ya san cewa yaya take kira na kuma kowa ya san babban yaya yawa babban yaya take kira na kuma wato duk cikin gidanmu iyayena da yan uwana da kowane ne duk sun san sa'adatu a shekaran jiya shekaran jiya na yan kwanakin baya ka da su ma ai sun tsaya har gidan ku suka shiga har gidan eh, har wajen mahaifiyata suka je kwarai da gaske ita da babban yayan su wanda take zaune wajen shi a Abuja kafin Allah ya mata rasuwa ni ma akwai wata shekara da ma'aikina yana da maturu Ya yi mm. rashin lahiya sosai mm. hankali na tashi na me ban sayar da za a yi ba walla ita na kira na ce mm. mata akwai wani ƙwararren likita na gaya mata abin da ke damun shi mm. ko za a iya za ta iya taimakawa a samo ƙwararren likita mm. nan da nan nan da nan kahin ita ta kammala kuma sai Allah ya sauran yan uwana su ma sun yi kokari an samu wani wuri inda za a kai shi Maiduguri hmm. nan da nan ta kira ni ta ce gashi ta samu likita kaza na ba ta hakuri ne na godi amma ina ga ta kira ma'aihin nawa in bata kira shi ba ta je har Maiduguri ta je ta gan shi haka wallahi hmm. wallahi haka take sa'adatu akwai zumunci wallahi kuma da ake cewa ka Allah ya kawo ranar yabo Ibrahim ni a shekaru takwas ɗinan da muka yi aiki da sa'adatu mm. bata aiki zama da mutane mu'amala akwai wuya mm. dole ne sai haƙuri amma za ni bata taɓa mu yi magana ko ta kawo magana wani mm. ni dai wannan yabo wallahi Allah ne shaida ko ta kawo magana wani ko magana da hira aiki za mu yi ko lokacin muna bibi ma in ka mm. tuna wani lokaci muna duk bibi tare da ita mm. hira dai za a yi ta duniya haka ta mm. duniya ta babu babu a kawo tsegumi sunan wannan wannan shaida da ta samu da Allah ya bata Allah ubangiji ya gahwarta mata Allah ya rahama mata ai halima kin san kamar sauran wakilanmu ne waɗanda ah, su ma suka yi magana kan ita marigayya akwai rahoton da nasir ya aiko mana wallahi na ji inda madina duk ta sa mutane da yawa kuka kwarai da gaske ta sa mutu wallahi Allah gafarta sa an yi rashi wallahi nasiru wallahi mutu ne kirki ta tafi Muhammadu Salisu Rabiu na shirin karamin sani na muryar Amurka inda marigayi ya Sa'adatu ta fara aiki ke ta'aziyar rashin. Wakilan sashen Hausa na zayyana marigayiyar da hazikar gaske ce. Farko ga Abdulwahab daga Bauchi. Wannan rasuwa nata ba karamin girgin hanyoyi ba. Domin tun kafin ma mu soma aiki a BOA muna tare da hajiya Sa'adatu. duk wasu al'amura namu da muka fara aiki a BOA eh, ya zama to ni tamkar kanwace a gare ni tana ce ni babban yaya ni wannan abu ne zan ce to daga mijinta sai iyayenta su ne suka fi jin nauyin rabuwa da ita amma ina daga cikin na uku cikin waɗanda yake suka ji wannan rashi. shi ma wakilin sashen hausa da ke maiduguri haruna dauda ya tino ɗabi'un marigayiyar da shawarin da take bashi na dabarun aiki a yankuna masu kalubalen tsaro. ko da wani abu ne ka san rayuwa yau da gobe za ga ɗan samu eh, ɗan saɓani haka ko da wani abu ne ya faru nan da ɗan lokacin da ta manta kamar ba ba taɓa faruwa ba gaskiya tana da hakuri kuma tana da yafiya domin sai Allah ubangiji ya jikanta da kuma gafarta mata mu kuma idan namu ya zo Allah ubangiji ya sa mu cika da imani kakan ban shawarwari kwarai da gaske musamman ma irin wannan kalubale da muka fuskanta ko wajen kulawa da kai da ma sauran yan uwa da abokan aikin mu baki da mafi dadewa wakilan sashen Hausa Sani Abdullahi Tsafe ya ce rashin ya shafi dukkan Najeriya ne wadda shi ne daraja gwamna ce ya yi ta a lokacin da take gudanar da aikin ta musamman irin gudunmuwar da ta bada wajen bayar da kan al'umma musamman akan cututtukan da suka addabi mata da ƙananan yara domin shi sashen hausa na muryar amurka duk wanda zai yi aiki da shi sai ya kasance mai haƙuri kuma sai ya kasance mutum ne mai mai da hankali wajen gudanar da aiki tukuru sannan kuma sai ya kasance mutum ne wanda zai tashi ya tafiya nemo labari ya san gaskiya kowa ta shafa ya tabbatar da ya kai gare shi to ita tana daga cikin irin waɗannan 'yan jaridu ba rashi ne kawai sashen hausa na muryar amurka ya ba ƙasar mu ce gaba ɗaya ta yi rashi na irin wannan yan jarida wadda take kullum tunanin ta wani abu za ta yi wanda zai kawo ci gaban al'ummar kasarta madina dauda nan abuja saura kiris ta ga cikawar marigayiyar lokacin da aka kawo ta abuja ta zo cikin halin ta gayyara ba kasafai take sanin mutum na kanta ba amma wani lokaci in kai magana tana ɗan girgiza kai har dai aka kai lokacin da dai karfi ya ƙare kwanaki uku da suka wuce ne tun da na ga numfashinta da ƙyar take yin shi har aka kai ga mata roban taimako wajen numfashi sai na fara karaya daga wannan lokacin a matsayinmu na musulmi dole ne mu ce komai sai mu ce da sauki a jiyan ma kafin dai allah ya ɗauke ranta ina nan asibitin nan har wajen karfe takwas da wani abu na dare sannan na bar asibiti hamma dai nake ta sa da ma'aikatan asibitin da ɗaya gas ɗin ya ƙare na ce sai maza su zo su sake mata shi saboda ta samu ta yi numfashi cikin sauki to ashe jim kaɗan bayan na bar asibitin sai kuma da ya halinsa to shi ne fa sai babban yaya shi alhaji alhassan ya dinga bugowa shi kan shi ma da ike wanta ma ya dinga bani haƙuri yake cewa kin yi rashin ƙanwa kin yi rashin ƙawa kin yi rashin to allah dai ji kanta nasiru allah ya gafarta mata ubangiji allah ya raya abin da ta bari a baya Allah ya ba mijinta Alhaji Abdulhamid haƙuri mu duka Allah ya ba mu haƙurin wannan rashi. Ni kaina tare aka ɗauke mu aiki da sa'adatu daga kafar yada labaru ta Gombe. Tsohon shugaban sashen Hausa Sanda Dare da Ibrahim Alfa Ahmad su suka jagoranci jarrabawar ɗaukar aikin a Kano inda aka ɗauki mutum biyar cikin kusan ɗari uku da suka halarta. Marigayya Sa'adatu, Malikawa Garu, Sani Malumfashi, Sa'adatu Idris da ni kaina Nasiru Ali Kaya nake cewa Allah ya gafarta wa sa'adatu. Ya ya shawa, sai ya suna, هلك وكبر أبشر شعبي أبشر هلك وكبر to Allah ubangiji ya ji kanta Allah ubangiji ya sa ta huta kuma sai dai mu ce Allah ubangiji ya ba mu hakuri baki ɗayan mu na wannan babbar rashi da muka yi na sa'adatu da yan uwanta da mai gidanta da mai gidanta da yarsu Aisha eh, muna musu eh, jaje muna musu ta'aziyya na wannan wato wannan rashi ne namu gaba ɗaya Allah ya sanya musu zakata Allah ya ƙara hakuri da dangana Allah ya ni'imta mata makwancinta Allah ya sa ta huta Allah ya sa mu gama lafiya lahiya Allah ya samu gama lahiya amin summa amin ya jalalu Allah muwahi ya

To Allah ya ji kansa a Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Ashton kata don zama sakataren tsaron Amurka na gaba. Babbar mai gabatar da kara ta kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ci gaba da tattara bayanan shaida game da shari'ar shugaban Kenya Uhuru Kenyatta duk wadda yin watsi da tuhumce-tuhumcen da aka yi masa. wani sabon kumban da aka kera shi da nufin mai da 'yan sama jannatin amurka zuwa duniyar wata da masu duniyoyin ya dawo daga tafiyar gwaji har ma masana ilimin kimiyyar amurka sun yaba sosai to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri Julie Lethers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.